subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rama mai jin ƙai. Littafin kurkukun kaddara kashi na hamsin da uku. Da alama babu mai jin bacci a cikinsu sakamakon baccin da suka shaɗa su da maraice. Hada ƙarin hakan ya sa suka gaza gane cewa dare ya yi. Aziza ce ta miƙa ma Angel kwandon ta sa hannu biyu ta karɓa ta ɗaura shi saman gwiwarta kafin ta zira hannunta na dama ta riƙo cinyar kazar ta ɗago da ita sai tun bakin shi ta kanga mishi ita sai gashi ya zage dai ci yake yi su bin suna ta yi mishi clapping sai da ya cinye rabi ya janye bakinsa ta tambaye shi ko ya ƙoshi ne ya ce mata eh za ta iya cin sauran farbin kamar za ta yi kuka ta ce mu fa dariya angel ta yi mu fa dariya angel ta yi tare da miƙa ma aziza naman kazar maimakon farbin ta ce saboda rashin tsoron allah farbin na faga wurin da kika yaga hada sawun hakoranki a jikin cinyar kazar ko an gaya miki ban lura ba ne ya tsana fuska farbin ta yi hada murguɗa baki aziza kuwa ta karɓa cinyar kazar daga hannun anjal ta ɗan gutsira ta miƙa ma hannu ita ma ta yaga ɗaya bayan ɗaya sai da kowa ya ci naman a ƙarshe suka miƙa ma farbin kashi suka ce ta gwaguye shi hada yar kwallar ta saboda tsabar bakin ciki kuma hakan bai sa ta ki karɓar kashin ba Allah sarki Apple ta ciro kusan uku da suka rage masa yace mata shi ɗaya ya ishe shi sauran ta ba su su ci ta mishi hada sauran furut ɗin dan akwai ayaba guda uku yace mata ta ajiye mishi ayaba ɗaya ta ba su sauran su ci sai daɗi suke ci ta mika ma Haris apple biyu da ayaba biyu ya sa hannu ya karɓa shi ya rarraba musu tare da mika ma kowannensu suka karɓa suna ci a baki Angel ta ci gaba da bashi apple din yana ci sai da ya ci rabi ya sa hannu ya karba ya koma yana bata a baki tana ci ayabar ma shi ya bare yawon amin ayabar ma shi ya bare ya bata kusan rabi a baki ta ce tukunna ya karasa cinye sauran bayan sun kammala suka sha ruwansu da ke a cikin botil haris ne ya kawar da kwandon ya mai da shi a ma'ajiyarsa barbin kuma ta kwashe bawon ayabar da suka bare ta nufi toilet ta zub da su cikin kwandon shara daga bisani ne suke gane cewa dare ya nutsa Angel ta ce su jira ta yi musu addu'a kafin su kwanta suka amsa mata da to sakowa ta yi daga saman gadonta ta bar da nishi zaune na kallon su cikin harshen larabci ta rinka karanto musu addu'o'i tana ta tofa musu suna amsa mata da amin bayan ta kammala annace ta ba su shawarar su cire rabin uniform ɗinsu su sanya tsofaffin gudun kada su yi squeezing in ya so gobe da safe sai su mai da sabbin angel ta ce kin kawo shawara mai kyau daga yanzu all in form dinmu sun zama sleeping dress dinmu. kowa ya ji daɗin wannan shawarar Ito Hot Wasting Time suka sauya kayan jikinsu kowa ya ninkina shi ya tura a cikin akwati suka ɗauko tsoffin suka sanya a jikinsu daga bisani su ya nufi gadansa ya kwanta suka ja bargunan su in a short time bacci ya yi awon gaba da su ɗakin ya yi baka jin hayaniyar komai mutum biyu ya rage Angel da Danish babu alaman za su rantsa yau suna cikin farin ciki ya yi tsammanin za ta dawo ta kwanta a saman gadonta sai kuma ya ga ta nufi kofar shiga sashin toilet ɗinsu har sai da ta shige kafin ya sauko daga saman gadon ya bi bayanta a bakin kofar toilet ɗin ya laɓe yana kallonta a yayin da take tsugunne gaban tukunyar fulawa ɗin nan kamar mai taɓin hankali haka ta zauna ta ba faran batul labarin abin da ya faru yau har da 'yar kwallarta ta ce na so a ce kina a tare da mu aka yi wannan shagalin na san zaki farin ciki sosai saboda burinki ne ki ga mun haɗa kanmu ina matukar ƙaunar ki ɗan uwa ta rabar raina ƙasa karasa maganar ta yi sakamakon hawayen da suka wanke mata fuskarta sam ba ta ji takun tafiyarsa ba sai dai ta ji shi a gefenta ya tsugunna dagowa ta yi da rinannin idanuwanta suka haɗa ido da juna a hankali ya cire hannunsa ya ɗaura shi a saman sumar kanta ya ɗan kwanto da kanta saman shoulder ɗinsa cikin sanyin murya ya so malallashinta har ya samu ta dallafa da kansa ya share mata hawayen da ke akan fuskarta a tsanaki suke kallon furen batul ya mike tsaye babu lankwasa red lever din shi sun bubbude sun canza launin su haka furen dadin ta yana a tsaye launin shi kore ya ciza ya canza sai dai wani abin mamaki furen ya tsugunna kamar mutum an dan a dan rude ta ce mishi me hakan ke nufi furen dad dina ya tsugunna hannu da nishi ya kai tare da shafa ganyen faram, ya ce ba shi da alamar ba shi da amsar tambayar ki amma a ilimin da nake da shi kan faranni, ne darinki yana yin wani abu a daidai irin wannan lokacin ba komai ya faɗo mata a rai ba face sallah saboda sanin cewa a lokacin baya dadinta yana yawan yin na filfilin dare duk da bata da tabbacin cewa idan yana a raye ko kuma lokacin kasar Najeriya da kuma na kurkukun kaddara ɗaya ne sai zai iya yiwuwa a samu bambanci tun da kurkukun tana hasashen ba a cikin kasar Najeriya yake ba jin ta yi shiru ya sa shi kallanta in a cool voice ya ce what are you thinking da sauri ta ce mishi ba komai ya ce mata mu je mu kwanta idan ma kina son idan ma kina so zan goya ki a bayana murmushi ne bayyana akan fuskarta har time din bata dago da kanta daga saman kafaɗarsa ba wani irin ta take ji ita fa jin danish take yi kamar wani sashi na sassan jikinta da ke taimaka mata wurin yin numfashi idan ta haɗa jiki da shi ba komai take tunawa ba face dadin ta yadda take tumurmusa shi idan suka kwanta a gado ɗaya wani lokacin da gangan take ɗaura masa kafafuwanta a saman kirjin shi duk dan saboda ta takura masa a lokacin da ta addabi rayuwar shi Allah sarki Tajuddin namijin duniya numfasawa ta yi kafin ta canza akalar tunanin nata zuwa ga anti Anina ba komai ya faɗo mata a rai ba face ranar da ta faɗo musu ɗaki babu sallama sun fito daga cikin toilet kowannen su ɗaure da tawul a kugun shi hankalinsa ya tashi ganin Angel uwar gulma da son tsegumi ga tambaya kamar yar jarida a lokacin ita da uzir duk suka sha jinin jikin su aka rasa mai magana a cikin su ita ko ta rike kogo tana bin su da kallon tuhuma tace su faɗa mata me suke yi a cikin toilet su biyu har suna haɗa baki wurin ce mata babu abin da suke yi dama sun ga yayi datti ne shine suka shiga suna mofin ɗin shi wani irin kallo ta jefa musu ta ce to me yasa suka fito da ɗan tawul a su ina kayansu suke saboda tsabar rodo uzair ya ce ita ce take wanka ta kira ni don in cuɗa mata bayanta saboda hannunta bai kaiwa Tariya angel ta sake tana faɗin wai ita za su yi mawa yau sun ganta yar karama hmm. ba su san ta san komai ba tunda sun ki faɗa mata za ta je ta faɗa ma dadinta ne abin da suke aikatawa a cikin toilet tana kai ƙarshen maganar ta watsa da gudu za ta fice ai kuwa a guje suka bi bayanta har suna bangaje juna a bakin kofar fita bedroom su Ta rinka yi musu yawo da hankali, tana zagaye falon suna bin bayanta. Da kyar suka samu Allah ya taimake su suka damƙo ta, suna faman sauke ajiyar zuciya. A saman sofa suka zaunar da ita, sai tikar dariya take yi tana kallon su. sufa duk a tunanin su ta san komai game da ma'aurata, tunda sun san halinta kamar aljana haka take ga shegen wayo. Sai da suka tambaye ta me za ta faɗa ma dadinta, ta ce musu abin da suka faɗa mata suna yi a cikin toilet. ba karamin kwanciya hankalin su yayi ba ganin bata fahimci komai ba yasa Anila ta miƙe ta je ta bude firij ta dauko mata fara a cikin roba ta miƙa mata duk dan saboda su mantar da ita komai aiko tun da ta sha nan ta ji daɗi ya kai mata karo ta ce musu ai ta fasa faɗa ma dadinta su kwantar da hankalinsu ita yanzu ma gida za ta tafi ta kunna kallo sai bayan da ta bar gidan suka rinka yi ma juna dariya murmushi ne bayyana akan fuskar Angel hada yar dariyarta sam ta manta cewa da ni yana a tare da ita why are you I mean why are you laughing ko kin tuna wani abu ne muryar Danish ce ta katse I muryar Danish ce ta ratsa kunnuwanta a shagale ta kalle shi tare da cewa anti Anila matar dadin uziyar matar dadi uziyar suna tuna ina matukar kaunar ta saboda tana sona kamar ita ta haife ni ba kamar mahaifiyata ba da ta gudu ta bar ni na tsane ta fiye da mutuwata fuskar ta a daure ta ambaci hakan saboda ya faranta mata rai yace idan kina so za mu iya duba farin faran a Anila da sauri ta ɗago da kanta daga saman kafaɗarsa ta ce are you serious jinjina mata kai yayi alamar eh cike da zumudi ta ce mishi to ya duba mata ta ambaci hakan tare da rintsa idanuwanta tun kafin ma ya ce ta rufe su sai da ya gama kallon kyakkyawar fuskarta kafin ya miƙe ya nufi famfo ya kunna shi ruwa ya soma kwararowa ya tarbata a tafin hannun shi biyu ya ɗebo ruwa ya guntse shi a bakinsa da sauri ya juya ya koma bakin tukunyar fulawar har lokacin Angel bata bude idanuwanta ba shi kawai take jira ya bata umarnin ta buɗe su zaki iya buɗewa yanzu a hankali take mutsu mutsun buɗe eyes ɗinta biji-biji ta fara hango tsaron wani kyakkyawan fure dogo launin ɗorawa yalo kenan a Turanci. mamaki ne ya kamata ganin wani ɗan ƙaramin fure a jere da dogon farin shi kuma launin shi fari fat Ganyen sama mai kyan gaske waro ido waje ta yi yayin da take kallon su tsabar rudu ya hana ta ce komai idan ta kalli farin, sai ta kalli fuskar da nishi. ya tsare ta da idansa ba tare da kyaftawa ba muryar ta na rawa ta ce amma ya aka na ga faranni guda biyu ɗaya dogo ɗaya kuma ƙarami me hakan ke nufi ta yi tambayar cikin ƙagara da san jin amsarsa ni ma ban san me hakan ke nufi ba ni ma ban yi expecting ɗin farannin za su fito so biyu ba ban san ma'anar hakan ba tamkar za ta fashe masa da kuka ta ce please danish think about it ni dai ina so na ji ma'anar wannan karamin faran mai kyan gaske a shagwabe ta karasa maganar sai kallon ta yake dan ba karamin kyauta ke yi masa ba dauke idanuwan sai daga kan fuskarta ya kalli silin na tsawon mintuna ta alama nazari yake yi can dai ya dawo da dogon shi gare ta ya ce faɗa min ko kina da ƙaramin kani ne turɓa na fuska ta yi a'a ba ni da ƙani anti na ma ta taɓa haifuwa ba murmushi ne bayyana akan fuskar shi kafin ya ce duk da bani da tabbaci but ina tunanin wannan little boy ne zai iya yiwuwa bayan bakya nan ne ta haife sa because duk wani fure da na fitar to mutum ne mai rai yanda ka san malamin duba haka ya zaki yana kora mata bayani babu alamun wasa akan fuskarsa tun kafin ya kai karshen maganar ya lura da irin kallon hararar da take jefa masa bata taba yarda cewa karya yake yi mata ba sai yau ta ya zai ce karamin mutum ne faranca bayan ita a iya saninta har ta bar gida babu wata karamar halitta dama ita ce yarinyar kuma yanzu ta girma ta so ta ta shi amma sai ta kasa saboda ta fara jin bacci a idanunta mu je mu kwanta ta yi maganar tare da riƙo hannunsa ya ce mata ta hau bayan shi ya goya ta ba tare da ta yi masa gaddama ba ya juya mata bak ta daddage ta haye ya yunkura ya miƙe ɗauke da ita suka nufi cikin ɗakinsu ba ka jin hayaniyar komai sai ta sautin minsharin su farvin a saman gadonta ya kwantar da ita ya ja mata bargo ya lullube ta kamar wata 'yar bebi har ya juya zai nufi gadonsa ta riko hannun shi tare da cewa wai ba za ka kwana a saman gadon ba za ka kwana a saman sabon gado ba akwai ɗaya da ya rage ka kwanta mana girgiza mata kai ya yi alamar a'a yace na fi son tsohon gado na saboda wannan ba mallaki na ba ne. duk ranar da masu shi suka zo ba zan ji daɗi ba saboda na saba da shi kalaman da na shi sun yi matukar burge ta tana murmushi ta ce ka faɗi gaskiya don haka ni ma ba zan kwana a sabon ba mu je mu kwana a saman tsoffin gadajenmu ba karamin daɗi ya ji ba dama yana ta tunanin tafiya ya kwanta shi ɗaya tunda sun shirya da ita ya fi son su kwanta suna fuskantar juna sakowa ta daga saman gadon hannuwansu rike cikin na juna suka nufi gadajensu sai da ta fara bari ya hau saman bed ɗin shi ya kwanta ta yi mishi addu'a ta tattofa masa a saman jikin shi har yana cewa wai duk ta bi ta tofe shi dan yawo a jiki ta ba shi amsa da cewa addu'a ce ta yi mishi bai dai ce mata komai ba bayan ta gama ta koma saman nata gadon ta kwanta suna fuskantar juna wani irin kallo suke jefa ma juna na tsawon lokaci kafin bacci barawo ya yi awon gaba da su good morning Allah sarki a garin ranar babu wanda ya farka a cikin su bacci yi daɗi sun sake baki da hanci ana ta share. a hankali motsin buɗe kofa ya suma makara da cikin ɗakin nasu kafin wani lokaci sai ga katti su uku masu kawo musu abinci hannayensu rike da tire daga bayansu wani kato ne guda ɗaya hannun shi biyu rike da tebul mai ɗauke da tankame man kek haɗaɗɗen gaske daga gani zai yi daɗi a baki launin uniform ɗin su red and black saman tire ɗin da aka ɗaura kek ɗin akwai ƙaramar wuka ta yanka kek tare da spoon abin da sai wanda ya gani a jikin kek ɗin an yi mishi rubutu da ya bayyana sunan kurkukun kaddara cikin harshen turanci aka yi shi kamar haka Welcome to the Destined Prison and Happy Prisoners Day. Ya yi matukar yin kyau, kusan hawa bakwai ne a jikin ke kaɗan. A tsakiyar ɗakin, Katini, kato ne mai ɗauke da tebul ɗin, ya sauke shi. Sauran da ke riƙe da tire suka sauke farantan saman dining carpet ɗinsu. Ba su tsaya jiran su barka ba, a tare suka juya tare da ficewa daga cikin ɗakin. Karar rufe kofar ne ya farkar da Aziza daga bacci. Abinka ga ruɗaɗɗe a firgice ta ware idanuwanta hannuwanta dafe da saitin zuciyarta da ke ta faman harbawa ta yi tsammanin ko zuwa za a yi a ɗauki wani daga cikinsu cikinta na kirma ta ɗan yunkura ta miƙe zaune don ta ga su wane ne a tsorace take kallon cikin ɗakin karaf idanuwanta suka sauka a kan katon kek ɗin mai matukar ɗaukar ido mamaki ne ya kama ta ta zaro ido tamkar ƙwayar za su kundumo kasa jiki na bari ta sako daga saman gadon ta nufi kek din saboda tsabar girman sa da kuma tsayin tebul din da ke dauke da shi sun kere mata bata iya ganin karshen kek din idan tana a kusa da shi kamar wata makauniyar daji ba kauyar daji haka ta rinka zagaye kek din har sai da kanta ya fara juyawa tukunna ta dan dakata hannunta rike da kogunta sai faman jinjina kai take yi alamar mamaki ta wutsiyar idanunta ta hango kamar kayan abincinsu da sauri ta juya ta ɓangaren da danin kafet din su yake waro ido ta yi ba don tana mamakin abincin da aka kawo musu ba face sabbin farantan da aka canza musu masu tsayi wani irin ihun farin ciki ta sake kai tsaye sautin ihun ya daki dodon kunnen masu bacci saboda tsabar firgitar da su da yayi kusan a tare suka yaye bargunan da suka lullubu da su kowannen su ya miƙe zaune wasu suna hamma wasu suna yin miƙa hada masu yin bacci hada masu miyan bacci a baki irin su Barbin da Mubin at the same time suka kai idanuwansu kan Aziza kafin su yi yunkurin yi mata magana ta yi saurin nuna musu katon kek ɗin da hannunta zallar mamaki da al'ajabi ne ya bayyana akan fuskokinsu nan take baccin da bai karasa sakinsu ba ya washe ɗaya bayan ɗaya suka rinka sakowa daga saman gadajensu suna tunkarar katon kek ɗin a wani irin kasalance da nishi ne kadai bai sauko daga saman bed ɗinsa ba yana zaune daga bakin gadon irin shi akan kek ɗin ga dukkanin alamu baccin bai ishe sa ba katse masa shi kai. sai faman shi ice din sa yake yi a suke kewaye da kek din kowa ya baza muzuran zuransa, ko kyaftawa ba sa yi farbin ne ta yi kokarin kai hannu dan ta taba shi da sauri jabit ya kaɓe mata hannu tare da cewa uwar hankali daga ganin kin san wanda ya aje shi ne aziza ce ta bashi amsa da cewa ina tunanin katine suka kawo shi tare da breakfast din mu ta karasa maganar tare da juyawa tana nuna mishi dining carpet ɗinsu a tare suna kwal suka kai idanuwansu kan abin da take kokarin nuna musu mamaki ne ya ƙara kama su ganin an canza musu barantan abincinsu don suna sane da irin tiran da ake kawo musu abinci a cikinsu to yau an canza musu wasu sabbin farantai masu tsayi angel dai ta rasa bakin magana ta rasa gane wannan sabon salon na kurkukun kaddara abubuwa suna ta canzawa anya wannan farin cikin ba na ƙarshe ne a cikin zaman zaman su na prison na farko an canza musu kayan amfani na toilet da sabbin uniform duk da tsohuwa ta ce musu ita ce ta bukaci a basu kayan don ta faranta musu tsawon kwanaki tunda ta tafi da batul tunda aka tafi da batul ba a kara ɗaukar wani a cikin su ba duk da bata ga wani ya kara yin jinin al'ada ba wata shi yasa ba a zo an kara ɗaukar wani ba ta yi zurfi a cikin tunanin ta muryar Naufal ce ta dawo da ita cikin hayyacinta ni fa ina tunanin sabbin prisoners za a kawo mana yau ya kamata mu yi wani abu akai mu gyara musu gadajen su sannan mu je mu yi wanka mu sanya sabbin uniform ɗinmu kada su zo su ga mu kaca-kaca su ce za su raina mana wayo Naufal na kai karshen maganar tashi Yasmin ta ni ma nayi tunanin hakan idan kuka lura da rubutun da ke a jikin kek ɗin kamar ana imar wasu barka da zuwa ne Eva ta ce in dai haka ne kuwa nayi mamaki daga gani waɗanda za a kawo mana 'yan gata ne don ko time ɗin da aka kawo Angel ba a shirya mata kek ba Mubin ne ya bata amsa da cewa ai ita Angel ita kadai aka kawo daga waje su kuma waɗannan ina hasashen dukansu ba a cikin prisoner suke ba sannan kuma ki duba da kyau a jikin ke kaɗan an rubuta prisoner stay that mean an shirya shi ne domin mu kan mu domin mu kan mu mu enjoy ɗin ranar mu ta prisoners ta mamaki akan fuskar hannu ta ce abin da daura kai har wani prisoners day gare mu taɓe baki Haris yayi ya ma rasa ta cewa kwata-kwata bai yi farin ciki da ganin kek ɗin ba a cewarsa maimakon a dawo musu da 'yar uwarsu batul an dage sai faranta musu ake yi gani yake kamar ana kokarin daukar musu da hankali ne daga tunaninta a fili ya ja guntun tsaki fuskarsa a murtuke babu walwala dije ta lura da yanayin fuskarsa tunaninsu ya zo ɗaya ita ma abin da take hasashe kenan a cikin zuciyarta sai dai basu fito sun faɗa ma sauran 'yan uwan nasu ba ko don gudun kada su tarwatsa musu farin cikin da suke ciki ganin yadda suke ta zagaye kek ɗan cikin jin daɗi mu je mu yi wanka mu canza kaya kafin mu zo mu yanka kek rubina ce ta yi maganar da gudu suka nufi sashin toilet suna yan rige-rigen shiga mutum uku ne suka fara shiga sauran suka tsaya suna jiran su fito su ma su shiga waɗanda suka riga waɗanda suka rage a cikin ɗakin da nishi da ke zaune a gefen gadonsa sai Angel da Haris Andija da kuma Naufal da ke tsaye gaban katon kek ɗin. Daga bisani ne Angel ta koma gefen da Nash ta zauna tare da kallon fuskarsa ta ce, Ka tashi lafiya? Ya matsa fuska ya yi muryarsa a sashe? ya ce, A'a, baccin bai ishe ni ba. Aziza ne ta farkar da ni. Ka kwanta mana kai bacci, amma idan kana jin yunwa ka bari mu fara cin abinci. In ya so daga bisani sai ka koma baccin. Girgiza mata kai yayi tare da cewa na haƙura da komawa baccin. Tunda kin farka, kwara nima na kasance a farke ya karasa maganar yana faman lumshe idanuwansa akan fuskarta Allah sarki wannan kenan naga Laila Majnun ma su ban tsoro ba duka tuka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kadara kashi na hamsin da uku da alama babu mai jin bacci a cikin su sakamakon baccin da suka shaɗa su da maraice hada ƙarin hakan yasa suka gaza gane cewa dare yayi Aziza ce ta miƙa ma Angel kwandon ta sa hannu biyu ta karɓa. Ta ɗaura shi saman gwiwarta kafin ta zura hannunta na dama. Ta riƙo cinyar kazar, ta ɗago da ita, sai tun bakin shi ta kanga mishi ita. Sai gashi ya zage dai ci yake yi, mubin suna ta yi mishi clapping. Sai da ya cinye rabi ya janye bakinsa. Ta tambaye shi ko ya ƙoshi ne, ya ce mata eh za ta iya cin sauran. Farbin